Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin gaban labarin mu mai suna rayuwar Dija. Wanda marubuciya Umma afan ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Khadija babu masu ta amsa da to, momi sannan ta tashi ta rufe ɗakin Mus'ab. Tana zuwa daidai kofar ɗakin ta yi salama amma ta ji shiru sai ta tura kofar ta shiga. Tana shiga idan ta yi mata arba da mus'ab daga shi sai gajeren wando yana bacci. Can kuma sai ta ga ya motsa. Har za ta juya ta sai ta ji ya ce kadi tsaya mana ina zaki ba shara zaki yi min ba. Khadija ta gyaɗa masa kai ta ce i shara zan yi. Mus'ab ya tashi ya rufo daga shi sai wannan gajeren wandon yana tabinta da wani shi'uman kallo. Khadija wanda ya faɗi don har ga Allah wata taɓa ganin ɗa namiji ba a haka. Jikinta sai rawa yake yi tana haɗiyar yawu da ƙyar. Yana ƙarasowa inda take ya ce kadina wuce mana ki shara. Idan nan nashi yari ne ya jazir. Da ta ga dukkan alaman fitinarsa ta tashi bata ce kuma ba ta wuce ta ɗauki tsintsiya. Ta sunkuya ta fara shara. Yana nan tsayawa yanta yana bin ta da kallo. Tashin da za ta yi sai bayan ta ya manni da jikin shi. Cikin ƙwarewa ya jiyo ta ya ƙara jawo ta jikinsa ya rungume, ya fara shafa mata bayan ta har kan mazaunanta. Za ta yi kuka musafe ta kama ta tsawa ya ce kar ma ki fara don wallahi zan iya kashe ki. Idan kika ce za ki yi mini ihu, ki yi mini shiru Khadija baki na rawa ta ce don Allah kar ka taɓa ni ka yi hakuri. Ni Maraini ya ce ummata ta mutu ta bar ni. dan Allah kar ka taɓa ni wallahi ni Maraini ya ce. Ga Abba bai san inda nake ba a yanzun nan. Kada ka kashe ni ka yi hakuri. Me yasa dukkanin ku kuka tsani dije? Ta da kuka la ta rufe mini baki ina ruwa na ni? Idan baki rufe mini baki ba zan yi miki abinda baki taɓa tunani ba Allah. Isan eh, ta da kayan ti tana zuwa cikin ɗaga murya ta yaya Mus'ab ka buɗe ga kayan ti ɗinka. Mus'ab yayi wani wurgi da Khadija daidai lokacin Isan ta shigo ɗakin. Ya ja tsaki cikin faɗa ya fara fadin ke ba na ki shigowa cikin ɗakin nan ba za ki shigo mini ɗaki ba tare da kin yi mini sallama ba. Isan eh, Ganin Khadija ya sa ta zaro ido ta buɗe baki ta ajiye kayan ti din nan. Ta fita a guje tana faɗin momi momi. Momi ta dawo a guje menene Isan? Tana haki take maganar Wallahi mummy Khadija ya musu. Khadija da yaya Mus'ab a ɗaki daga gani wani abin suke aikatawa. mummy ta dauka Salati ta ce iskanci wuce mu je na gansu. Yau yarinyar nan sai ta ci dukan tsiya a gidan nan wallahi Allah. mummy na zuwa ta jawo ta tai mata ɗan banzan duka tana faɗin share da na turo ki kenan. ‘Yar iska karuwar ƙauye, zaki lalata min yaro dubeki ki ‘yar ƙarama amma kin zo za ki iskanta min yaro ko? Sannan ta juya ta kalli Mus'ab ta ce kai kuma za ka sani da idanuwa kamar na saurayin maciji shashasha kawai. Sai ga Musin yana zuwa Ihsan ta zayyana masa komai. Khadija ta da yayin Mus'ab suka ce what? A cikin gidanmu za a kawo wa iskanci? Yayin kan Mus'ab ya dawo shi masa dukan tsaya saboda shi ya san halin kanin nasa dan an sha buga masa waya idan an ga Mus'ab da 'yan mata. Ita ma DJ ya jawo ta mata duka sannan ya wuce ya ɗebo kayanta ya watsar da su a waje. Sai kin bar mana gida matsiyaciya mummuna. Banda ma shashanci irin naka, wannan 'yar ƙauyen ƙazamiya ce za ka bi, wanda ni wallahi ko jikinta da na taɓa sai na sa da tom na wanke ya nuna dubi ta fa, ƙazamiya haƙura sai ka ce manjagara. Ya sa ƙafa ya bige ta, Sai ga dadi ya shigo gaba ɗaya hankalinsa ya tashi, ganin abin da yake faruwa. Ya kalli mami cikin faɗa ya ce duk ranar da hannunsa ya kuma taɓa Khadija, wallahi wallahi na rantse a bakin aurenki, kin ji na rantse. Mami ta yi shiru tun daga nan bata sake taɓa Khadija ba saboda ta san halin mijinta. Abu ma bai rantse ba idan ya furta shi ya furta kenan bare ga ya rantse. Tun daga ranar Khadija ta samu ɗan sauki azabar da suke yi mata. Kamar kullum Khadija ce a kicin Jummala na koya mata girki sai Mus'ab ya zo ya ce ta je can ta je can ta share masa ɗaki ya ce zai fita kafin ya dawo ta je ta yi. Khadija ta amsa da to ta wuce tana sauri dan ta yi sharar kafin ya dawo a shewaye mata. Ya laɓe tana shiga ɗaki ya bi bayan ta ya saka ki ya rufe kofar Khadija ta ji yawa tsorace sai ya karasa inda take a hankali ya ɗauke ta ya ɗora kan cinyarsa. Dita tana ta mutsu-mutsu kamar ta fashi da kuka jikinta sai rawa yake yi. ab ya kalle ta ya murmushi cikin murya ƙasa-ƙasa ya ce kin gama kare. Ki kwantar da hankalinki kar ki damu babu abin da zan yi miki kin ji. Sai lokacin hankalinta ya kwanta ta gyaɗa masa kai sannan ya ce yauwa. Ya saka hannu a aljihu ya zaro bandar ɗin kuɗi da yawa ya kalli Dita ya ce kin ga wannan to zan baki su babu abin da zan yi miki. Yana yi yana shafa jikinta a hankali yana kallon lips ɗinta duk idansa ya yi jawur. Sannan ya ce mata, kina son makaranta? Sai ta sauri ta ɗago kai ta kalli shi ta ce, i ina so. Ya yi murmushi ya ce, to zan saka ki. Ba dai kina son ki yi karatu ba, ta sake cewa, i Allah da gaske ina so na. Na ma je Turai, bara ka ji. Sunana Dija Gel, my name is Khadija. Ya tunzure da dariya, i lallai kam kin iya to kin ga wannan kuɗin zan saka ki a makaranta amma sai kin yarda da ni. Khadija ta zabara ai na yadda wallahi na yadda da kai Allah ina so na iya turanci ina so na zama likita in je garin mu in yi tayi wasu kan da allura ina ba su magani sai murmushi yake to za rika riƙa a ɗaki na idan na kira ki la Khadija zan zo ma ai ni ce zan dinka gyara maka ɗakin ko sannan ya saka mu ya jawo ta leda da ke kusa da shi ya ɗauko kek ya ba ta karɓa ya ta fara ci tana ci ta shafa mata bayanta ya ɗauko five alive ya ce Karɓi wannan ki sha ki ji daɗi. Ki ji daɗi ne da shi zaki zaki so shi sosai. Wayyo. Kai ɗin nan kana da kirki sosai. Amma ba na son irin wannan ranar da Mumi ta bani kwana nan ina tsular zawo. Bar shi kawai ka shanye a barka. Duk yadda ya soya mata dabara don ta sha ta kiyar da kek ya ɗauko ya sake ba ta aiko da sauri ta karɓa tana dariya. A radi wannan abin daɗi da shi kamar kada ya ƙare kullum. ne ta cin wannan burodin. Hmm, ai zan siya miki wanda ya fi shi ma, ke dai ki ci. Tana fara cin kek ɗin shi kuma ya shamace ta ya fara kisin ɗinta yana ta shafa jikinta. Sai ce idanuwa yake yi sannan ya tsaya yana ta binta da kallo. Ita kuwa Dija ko a jikinta sai ma ci gaba da cin kek ɗinta da take yi sosai. A hankali Mus'ab ya buɗe bakinsa ya ce mata, kin iya rawa? Ta ɗago da idanuwan da tana kallon sannan ta ce, kai kai ka ji ka, rawa kuma? kwaran-kwatsa kunya nake ji. Na da iya waƙoƙin tashe muna yin sa sosai har ma waƙar duk na iya wasu. Murmushi ya sake janta jikinsa ya ce to yin mu ji. Tashi ta ta shirya ɗan kwalin kanta ta ɗaure a mararta. Ta fara iya ga ɓarawon ice wallahi ba ni bane, na tuwo na ɗan tsakura. Dakatar da ita ya tare da yin dariya sannan ya kamo hannunta ya kura wa sumar kanta ido yana kallo. Bai san lokacin da ya haɗa bakinsa da nata ba, Cizon shi tai wanda ya sa shi sakin wani gigitaccen ƙara ya wanka mata mari. Ta ja da baya ta saka kuka ya shiga nuna ta da yatsan hannunsa yana faɗin zan kashe ki wallahi muddin kika ci gaba da yi mini gardama. Wace ce ke? ‘Yar talaka mara galihu matar ubanki ma ba ta ƙaunar ki amma kike so ki bijire min ko? To bara ki je. Ni ab duk yarinyar da aka kawo ta gidan nan sai na mayar da ita tamkar matata. Kin ga Salamatu ita ma kamar ki ce, ƙarama shara take zuwa yi mini ɗakina. A hankali na shiga bata kuɗi ina ji. Ina ji ranar da babarta take cewa ta dinga yi mini biyayya irin wannan hidimar haka. Wata rana ita ke turo mini ita guri na har na samu na aikata abubuwan nishaɗi na da ita. Tafta tana kuka akan ba za ta kuma zuwa ɗakina na yin shara ba kin san me? Dukan tsiya ina da taimata ta shiga zaginta. Tana wai arzikin na kiranta tana gudu. Bata bar damu da tambaya ta me yasa tace ta daina zuwa ɗaki na ba. Burinta ita kawai kuɗi. Hmm. Duk bata saba bari har ita kai take zuwa na da kanta. Momi ce ta kama ma, amma san bata bani laifi ba sai ma kuras ma da tai. Kin ga ashe ko da kin faɗa ba mai yarda da ki. Na ga kar kuma yunkurin hana ni. Kina ji na ko? tsara masa ido tai tana kallon sa duk da bata gane maganarsa sosai ba amma ta fahimci wani abu. Daka mata tsawa ya yi sane ya ce, tashi ki fita mayya kawai, kin wani kafe ni da idanu kina kallo na da wani kukanki na munafurci. Ba ma ki yi kuka ba sai ranar da na kama ki a hannuna, ce ki bani wuri. jikin tana bari ta wuce cikin sauri tana buɗe ƙofar. Musin na sako kai cikin ɗakin da sauri ta koma da baya. Tsaki ya ja gami da jan hannunta daga baya zuwa wajen ya shiga safka mata bulala. Menene ya kai ki ɗakin Mus'ab? Iye, Kina yarinyar ki da ke sai son maza ‘yar iska har yaushe kika yi girma da kika san daɗin ɗa namiji. Ko ihu ta kasa tsafar tsoronsa da take ji har ya gama dukanta sannan ya koma kan Mus'ab. Ya wanke shi da mari ya ce wai kai ne yake damunka? Kawai na irin ɗan iska ne. Me za ka samu a jikin wannan village girl ɗin? Wallahi san baka biyo halina ba. Akan kan ni. Amma kai da ke ƙaramin ɗan iska ne ba ka ganin banza kawai. Ko a jikin Mus'ab sai ma cikin ransa da yake cewa kai ne kake ganin hakan wallahi. Ashe ma baka san daɗin mace ba kuma ba zan rabu da ita ba har sai na cimma burina. Ba magana nake maka ba, Inji ji Muhsin. Mus'ab ya san kai da kai ya ce yaya ka yi hakuri ni fa babu wani abu tsakanina da ita shara ta zo ta yi mini fa. Muhsin ya daka masa rara sannan ya kalli Dija wadda take ta sharar hawaye zuciyarta. Falɓacin rai da ƙuna ya ce da ita, ku ce ki ba wa mutane wuri. Cikin sauri ta fice ta sauka ƙasa. Mohsin ya kuma kallon Mus'ab ya ce, Na rasa inda ka koyo halin bin suru. Allah ya shirye ka. Sannan ya saka kai ya fita shi ma. Yana fitar Mohsin ya ja kofar ya saka ki ya koma kan gado ya kwanta yana kallo. Yana kallon saman ɗakin ya fara masifa. Na rantsi da Allah yanzu na fara kuma sai na sha zaman Khadija. Ko me za a yi a gidan nan sai dai a yi. Ya zabura ya tashi ya saka riga ya ɗauki kiɗin motarsa ya fita. Yana fitowa da Hayat ya wuce wajen fakin kas. Ya shiga, gateman ya buɗe masa gate ya fice a guje abinsa. Tun da ya fita ya titi da gudu yake tafiya ya fi jan bulo. Sai da ya yi kwana. Sai ya yi kwana yana iso ya iso wani katafaren gida ya kwana a bakin gate ɗin mai gadi ya buɗe masa. Yana shiga bai tsaya yin fakin ba ya nufi cikin falon gidan. Har ya sa kai zai wuce sai ya ji muryar mamman musayyib. Ya jiyo yana so Yana so sake ya sane ce good morning mom. Mommy ta kalle shi ta murmushi ta ce hmm morning my son ya gida. "Yace lafiya kalau. Mommy friend yana ciki kuwa. Mommy ta ce iye yana nan yana sana'ar tasa. Haurawa upstairs ya buɗe kofar ganin sa ya abaje a gado ya rungume filo kyam. ab ya ware hannun sa ya zuba masa tafi a baya yana faɗin shege, sabo da rungume-rungumen yaran mutane shi yasa har a bacci ma baka daina ba. Zambar musayi ya miƙe idan sai sauka kan Mus'ab. Haɗa fuskar sai yi sane ce, Bobo, me haka za ka katse min na mai daɗi? Ya ja tsaki, kai fa banza ne tun da ka gani zan ai ka san da matsala. Me ya matsalar? Mus'ab ya juya da kansa gefe ya ce tashi ka yi brush tukunna, ka zo sai mu zanta. Marmashi Musayyib ya dan ya gano abin da Mus'ab ke nufi. Ya sa ya nufi da dai brush na ya fito ya ce Bobo, me ya matsalar? Musi, ka san ba na ɓoye maka komai. Wallahi ina mugun jin filin ɗin yarinyar nan. ga har yau na kasa samun nutsuwa cikin zuciyata. Big Bros ya sa min ido da yawa. Yawayi ne ya yi da kena akan ‘yar matsiyaciyar yarinyar na mara galihu? Hmm. Wallahi na yi alƙawarin sai na biya wa kaina bukata Sai na ɗanɗana zamar Khadija friend. I need your advice. Kai ne kake abu kamar ba ƙwararren ɗan bariki ba. Ina kai ina taɓa ta a ɗakinka. To buɗe kunnenka da kyau ka ji. Kai nake sauraro ka yi sauri please don wallahi yau din nan nake so na sauke fushi na a kanta. Kar ka damu friend. Ka bari idan dadin ka baya gari sai ka daidaici lokacin da yayin Musin ya je asibiti. Ihsan kuma ta tafi makaranta. Sai ka kai ta ɗakin Ihsan. Kar ka yarda daga yanzu ka dinga kiranta zuwa ka Za a gane taku. Ka bari idan Ihsan ba ta nan su Jummalo kuma suna aiki a waje, Dama ka san momi da barci sai ka jata a jike ta za ta saki da kai sosai. Ni gaskiya ba na son mata. Ni ba na son mata komai sai na ganta. First amma hmm. Ka gane ai. Wow friend that is why. I'm always proud of you. Ka iya bada ka iya bada shawara dan ka iya bada iska iska shawara bari na tafi. Time is going. Okay. Ma hade da daddare. Gefen Khadija kuwa tana zaune a kasan Isan kuma na saka yunifom za ta makaranta. Khadija ta dube ta ta murmushi ta ce, "Anti Isan, ni ma ina son makaranta. Allah ya nuna min ranar da zan je na iya karatu kala-kala." dan ta rufe min baki, yarinya. a haka za ki ƙare a wulakance kina mun bauta. Ihsan na cikin magana Musin ya shigo ba tare da ta sani ba, sai da ya ce idan kin gama bata mun lokaci sai ki zo mu tafi. Da sauri Tita ta tsuguna ta ce ina kwana, ko kallon inda kake bai ya sa kai ya fita. Yarinya, kun da ki daina kula shi. Don wallahi zai iya karya ki ba ruwa na tafi sukun sai na dawo. Anti Isan dan Allah na hau kan ki na kwanta kafin ki dawo. caf me kika ce? kar ma ki fara wallahi salon ki shafa min cuta muguwa ko ki haƙuri a dawo lafiya Khadija ta ce daidai lokacin da hawa yake zubo mata ta sa kai a ƙasa ta kwanta tana rera waƙar ummarta ummata ummata wayo Allah ummata da a ce kina raye da ban shiga wannan hali ba umman Dija kina ina Dijar ki? na jin sanyi ma zai kawo min ɗauki ƙarar buɗe kofar ta je sa ta ɗago ido don ta ga kowaye musu ta gani yana mata murmushi. Ya ce, Subhanallahi, Kadi, me yasa ki kuka? Ya roƙe ta take ɗaura a kan cinyarsa yana rarrashinta, gami da shafa mata jiki. Lamu da ta yi a jikinsa kamar ba ta numfashi, ya yi saurin ciyar da ita ya ga wani kumfafari na fita a bakinta. Nan da nan ya ruɗe ya shiga jijjiga ta, yana faɗin yana faɗin Khadija, Khadija. a adon tafiya in ji ‘yan magana, bari mu waiwaya ɓangaren inna Jamila da Iro. Iro dai ya zama tamkar soko, sako tumaki ɓallo jaki sai abin da inna Jamila ta ga dama take yi. Bai isa ya yi musu magana ba ita da yaranta. Asali ma yanzu shi ke tsoronta sai abin da ta ce masa. Ya zama abin tausayi amma kullum zuciya shi na son tana mishi da Khadija. To kuwa da ya tuno Khadija sai dai ya sha bukukansa a ɗaki ya goge, domin kuwa yana jin zafin abin cikin ransa. Tunda ina Jamila ta gano hakan tattare da shi ta kuma tashi tsaye akan neman asiri ya ta tabbata ta baibaye shi domin kuwa kullum da irin asirin da inna Jamila za ta karɓo ta masa kan ya manta da lamarin Khadija gaba ɗaya. Sana'a hankali komai ya daidaita babu wanda yake tunawa da lamarin Khadija. Jabir yayin Khadija ma ta juyar masa da kai ta rufe masa baki domin kuwa ya tayar mata hankali lokacin da ya dawo ya ji batan ‘yar uwarsa. To a ranar ta yi sa ko sunan Khadija ka faɗa gabansa ba zai ci maka wace ce ita ba. Ta juyar masa da kai. Harta mutan unguwar ma inda Jamila ta sa a rufe musu baki saboda ‘yan tsurku kar wani ya tono abin da ta yi, amma fa ba dan iro. Amma fa ban iro duk asirinta, kullum yana kwana bacci sai ya yi mafarki da Dija ya ganta tana cikin mawuyacin hali tana kiran sunansa. Shi da ummanta tana neman taimakon su rana ɗaya ɗaya ne yake mafarkinta tana cikin jin daɗi. Wata rana ya kuma yin wani mafarkin da Rija ya ganta a matsananciyar wahala ko kamanninta ma baya iya ganewa. Bakinta ya kasa furtawa komai duk da tana son yi amma ta kasa. Tun da ya tashi daga bacci nan yake ta fama da rashin lafiya yana kwance sai yadda aka yi da shi. Jabi yayan Khadija shi ke ta faman kula da shi duk inda ya ji magani sai ya je ya karɓo wa mahaifin nasu. Amma ina Jamila ko a jikinta so take yi ma ya mutu. ko kallon inda yake ma ba ta yi sufari da kuwa ta ɗaure musu gindin yawon bin maza yawon bin mazan su suke don su samo kuɗi su bata kamar kullum yau ma da dare iri ya zo zai ɗauki jimmala su tafi yawon su na iskanci shi da saminu Ba su da zuwa ba sai ga ta fito cikin sauri ta kaso inda suke daman sun haɗu da shi da rana. Ya faɗa mata lokacin da za su haɗu da daddare. Tana zuwa suka gaisa da Saminu sannan Ili ya kalli ta ya kwashe da dariya ya ce shegi ya ji malatawa. Yarinya kin san daɗi, shi yasa nake matuƙar son ki akwai ki da cika alƙawari. Kallonsa ta yaɗi da daka masa harara sannan ta ce ni dan Allah mu tafi. Ka san wurin nan akwai 'yan sa ido fa. Dariya ya kuma ya ce iya dama yanzu za mu tafi ajiya jin mala. Amma muna so ki kirawo mana Farida, dan da ita za mu tafi. Shi masu sauraro anan nan za mu dakata. Ci da kasancewa.